To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Shak Muhammad Hamis Shak Muhammad Hamis Sani akan wannan shafi mai albarka yau ranar Asabar 25, June 2022 da za mu zauna da shi topic mai uh, ƙarfin gaske. da za a zauna da shi insha Allah farkon zuwa shak kenan da wanda almajiransa suna kan wannan shafi su irin su shak amsal da suke karatu akan wannan shafi duk almajiran shehi ne shak muhammad khamis sani don almajiransa ne to alhamdulillah za mu tattauna da shi akan zance da ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama ne cewa raddi ne zuwa ga Sheikh Mahmud Ahmad Gumi da maganganun da yi. To amma alhamdulillah jama'a ku bar mu je mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam a minti daya biyu insha Allahu mu sake dawowa za mu ji zance da shehi za mu tattauna da shi sosai akan haka. يا رسول الله يا خير البشر سرور القلب في الدار فيضك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاة معطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبرى يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما اطعي ما رامه يا سيدي عجلا أنت المفيد كالمطر وكذا من To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Jama'a kaman kan da nake magana, muna tare da Maulana Shak Muhammad Hamis Sani, babban malami ne na ɗarika Tijjaniya, wanda yau cikin ɗarike tijjaniya shi ma yana cikin mallumma da muke alfahari da su alhamdulillah shak muhammad hamis sani zai zo mana da topic eh, gaskiya akan janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam amma raddi ne zuwa ga shak mahmud ahmad gumi shak mahmud ahmad gumi malami ne shi ma da ya shahara a cikin izala wanda kowa ya san shi wanda ma'aifinsa na gani shi ce shine founder of izala a kasar najeriya alhamdulillah zance in an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam an kare komai ba wani abin da kai za ka yi mu da kai da kowa annabi na kowa ne Ka fatan lil alamin annabi na kowa ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi annabi ne da yake da bima na yake ake ake da jallayi a kansa za a iya duba malaminka a gaya masa kowane magana da aka gada dama za a duba malami na a gaya za a iya duba ni a gaya za a duba ka a gaya maka amma annabi sallallahu alaihi wasallam jallayi to zance na annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaina yana kanka yana kanta yana kan kowa a za mu ji mai malam ya kawo mana malam an turo mana da bidiyo biyu wanda malam zai tattauna a kansa shi sa ku bar mu ji zance a bakin malam farkon zuwan malam kenan a nan kuma insha Allah ba zai zama ƙarshen zuwansu ba malam zai gabatar da kansa kuma mu ji me malam ya kawo mana da zai zama raddi zuwa ga Sheikh Mahmud Ahmad Gumi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Wa alaikum assalam wa rahmatullah sarki barka da hidima Barka ka dai barka ka ah, dai A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim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 ko in ce janab na shugaban halitta khairul bariya da aikin da mutane masoya suka yi na ɗaukan matakai akan wanda sai batanci akan wannan janabi mai girma din wanda Allah bai da kamarsa. Kuma abin da shi dokta yake magana a kansa za mu masa uzuri da cewa bai san matsayin abin ba ne a musulunci. Da na ji ya yi magana a kan cewa kashi wanda ya taba alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙur'ani ba ne ba suna ba ce sannan ijma'i ne kawai na sahabbai ko malamai <clears throat> na'am ko da mun ɗauke shi a ijma'i ne akan yadda shi yake akan manzila tashi din idan mun ɗauka ma ijma'i ne duk da ba haka jima'i a cikin musulunci hujja ce Allah madaukakin sarki yana faɗa mana a cikin littafinsa mai tsarki alƙur'ani wa man yushaqiqir rasula wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa eh. nuslihi jahannam amma na, da mun fi so kamun kai magana akan wani magana za ka yi a kansa ah, wani magana ya yi da za ka yi masa a kai shi muka so mu fara saboda wannan ya confuse wani magana shan kuma ya faɗa da kai za ka yi masa raddi kan wannan magana da ya faɗa. Na'am, na farko abin da yake cewa. To, bari mu ji bidiyon sa. To, masha Allah jama'a, mu ji. Wannan me dalilin ah. shi ba ayat Qur'ani ba ce. Me dalilin shi ba sunna ba ce hadisi. Me dalilin shi dalilu al-ijma' اجماع معلمي لصحابي لكوا شين مثال الاجماع كما الاجماع باتم بين دليل ما هجتك باتم بها اجمع الصحابه واجمع العلماء على من صب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من صب النبي في عرضه ونعبو كو شي كو وظيفته إنما النبي كيشيا بان النبي صلى الله عليه وسلم وما, وما أرسلناك إلا كافة linnas dukkan mutane aka aiko shi annabin mm, wannan nukta na farko da ya magana shine abin da zan fara tattaunawa a kan shi a yadda yake sa yana nuna cewa wannan hukunci na a kashi wanda ya taba alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba alkur'ani ba ne ba kuma sunna ba ce ma'ana ba hadisi ba ne Ijima'i ne kawai na malamai da sahabbai hmm. shi kuma kan ijima'i ba a tambayan mutum meye dalilin ka me hujjar a wannan abin ba haka ba ne sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim ya ruwaici hadisi a cikin littafin shi as-sahih wanda wannan littafi shine a littafi na biyu a duniyar suna ta ɓangaren inganci hadisi mai nomba 1801 akan hukuncin wanda ya cutar da manzan Allah ko ya taɓa alfarmansa Uh, Imam Muslim ya rawaci hadisin ta hannun babban sahabinsa Jabir ɗan Abdullahi ɗan Haram al-Ansari inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da sahabbansa yake ce musu mallika abu ibn ashraf fa innahu kad azallaha wa rasula wa zai min gawa na ka'abu dan ashraf domin ka'abu ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana ɗin sai wani daga cikin sahabbansa da ake kira Muhammad dan Maslama ya ce ya Rasulallah a tuhibbu an abtula manzan Allah kana sa in kashe shi ne annabi ya ce na'am ina son ka kashe shi hukuncin wanda ya cutar da ni kenan a musulunci sai ce izalli fal aqul to zan yi amfani da dabara ya manzan Allah ka bani dama zan amfani da harshe na zan shirya masa gadon zare annabi ya ce kenan kana da dama ce kuma zaka ban yan rakiya zaka haɗa ni da ma'aikata wanda za mu yi masa shigan sunku annabi ya ce yanzu ni na gama nawa saurana a muhammad dan maslama ya taho gidan ka'abu dan ashraf wanda yake bayahude ne ya zo ya sallama da shi bayan ya fito sun gaisa ce ah kai ne kake tafe ce kwarai kuwa ni ce to me labari yace inna hazar rajul qad annana wa arada minna sadaqatan ce kaga mutumin nan ya wahalar da mu kuma shi kenan dai ya ce a kawo sadaka a kawo kuɗi kenan shi sai ka ɗin wanda manzo Allah ya tura masu kisa su kashe shi sai ya ce wallahi latamunnahu shi ai dama na rantse da Allah na san sai kun gaji da shi mm. sai ce mu bar wannan magana kana ji na ko sarki muna sosai na'am mm. sai ce abin da yake tafa da ni yanzu bayan dai na gaya ma ga halin da muke ciki ice ka rabu da shi mana yanzu sai ce a falan ad'ahu hatta ara ila ma yasiru ilaihi amru yanzu ba zan bar shi ba sai na ga ƙarshen gudun yanzu dai kawai bashi ne ya kawo ni arattu an ni ina son ka bani bashi ya ce ba zan ba da kuɗi haka kawai sai an bani jingina a tarhanuni zaka ban jingina yake ga wa sahabin annabi Muhammad dan Maslama sai sahabin ya ce da shi eh ba matsala ai sai mu ba jingina din sai ce to me za ku bani ya ce ku kawo mun matan ku jingina sai ce haba abu ya haka zai yi kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul arab ya za mu baka jinginan matan mu kai a cikin larabawan ma ajin farko kake a wajen kyau yace a canza mana wani abin da za a baka na jingina sai ce to ku kawo ƴaƴan ku jingine su sai ce yusabbubni ahadina yuqalu ruhina biwasqaini min tamri ce to ai kuma za mu ja ma 'ya'ya abin gori za a rika cewa an ba da ausiki biyu na dabino a kan wane an ba da jinginan shi mai gida ya kasa rike gidansa ce wannan dai ba zai yi ba ya ce lakin narhanukan la'ama yadda za a yi ka abu. zan zo da makamai su za mu baka a matsayin jingina ya ce a to kenan ba matsala za ka zo da makamai to da yaushe za ku zo ce zan zo da daddare kuma an zan zo akwai abu na ila ya lissafa masa wasu mutane guda uku ya ce to zan zo tare da waɗanda suka ko cika alkawari dare na yi sai ga su suka ƙwanƙwasa masa ƙofar gida ya kama hanyar fita matansa ta ce ina za ka da wannan daren ya ce innal karima iza doya lailan ajaba walau ila ta'natin ke yalin amarya ai babban mutum ko su kansa za a yi in aka kira shi da daddare amsawa yake haka ne mai gida haka abin yi ya fita ta ce kai ka an ne asma'u sauta da sauta da ka mai gidana angona ban daɗe da aure da kai ba amma na ji kamar na jin ƙaran zubanci mm. ya banza da ita ya fita bayan da ya fito abdullahi dan maslama dama ya riga ya tsara ma abokan aikinsa cewa zan yi masa dabara zan ce kai wannan wani irin turare ne ke da kanshi a tare da kai ko zaka ban dama dan shaƙe shi a hanci na inji da ya fito sai ce na ji kana tashin kanshi na turare sai ce e indi fulana iya min ah, atari nisa'il arab aina auri wance ne ka san ba wanda ya fita iya zuba turare ta tashi hankalin guri da kanshi ce gaskiya ne barin jiyan ji yadda turaren nan yake sai zo ya kare hancin shi a jikin kansa ya sake cewa kai wannan turare fa yayi bari in sake dan shinshinansa yana zuwa kawai sai ya damke shi ya ce duna kuma ku gama masa aiki Hmm. take kawai suka fillo kansa sai gaban manzon Allah sallallahu a takaice dai wato hukuncin kashe wanda ya taɓa alfarma ko kima na manzon Allah a musulunci sunna ne ta tabbatar da shi ba kamar yadda Sheikh Dr. Ahmad Gumi yake cewa ba sunna ba ce ba kuma ainihin ƙur'ani ba ne to muna ba da shawara ga shi dokta ya tafi ya duba sahihu muslim zai samu wannan hadisi wanda hadisin numbansa ta dubu ɗaya ne da ɗari takwas da ɗaya yana gaban hadisin da ke maganan kan kashe wannan uh, amrubin hisham shine abu jahal baya gana A daga cikin maganganun duk da yake ina jin kamar ba a tura maka wannan ba ya maganan cewa to ko da ma cewa an ce a kashe mutum ai ba musulunci ba ne a yi kisa ba tare da shari'a ba ba tare da hukuma ba wannan ma ba haka yake ba a musulunci in dai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al Ali ibn Hajar Al-Asqalani cikin sharhin da yake a Fatihul Bari akan kashe mutum wanda ba ta bangaren hukuma ba farar hula mara mulki wanda bai da dama ta wani iko a hannunsa ya ce wannan ma ya halalta abinda ibn hajar yake cewa qalabnu batal ce ibn batal ɗaya ne daga cikin limaman malaman hadisi wanda yana daga cikin wanda suka yi sharhi na sayyid buhari ibn hajar ya ce to ibn batal ya yi ya faɗa cewa wal hujjatu fil jawazi hadithu mu'azid li'annahu qatala al murtadda duna an yarfa'a amrahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace in aka ce gashi ana wata hargowa wata matsala ta taso an ɗauki doka a hannu duk da ba muna ba da shawara ne akan a ɗauki doka a hannun ba amma wanda ya haka ba za a ce yayi kuskure ba a musulunci ta fuskar manzo Allah ya ce hadisin mu'az wanda Mu'az ya isa ƙasar yaman wanda yake rike da wannan ƙasa a lokacin abdullahi dan qais wanda ake kira abu musa al-ash'ari shine gwamnanta hmm. mu'az ya samu wani bayahude ya musulunta bayan da bayahudan ya musulunta kuma sai ya koma yahudancinsa shikenan mu'az yana zuwa ya ce me ake yi a gurin nan ya kai abdullahi dan kais suka ce yahudiyin aslama thumma tahawwada wani ba yahudi ne ya musulunta amma yanzu ya koma yahudancin sai ce wallahi la ajlis a aqtulahu na rantse da Allah ba zan zauna ba sai na nayi gawansa kafin ka ce mai yayi dira akan dokinsa kawai ya sauke masa kai mm. wannan ne a ah, Alhafiz Ibn Hajar ya kafa hujja da shi ya ce, saboda ko da an ɗauki hukunci a hannu, wannan dama hukuncin mutumin a kashe shi kenan ba za a kira wanda ya wannan aikin da ya yi wani abu da ya saba wa musulunci. Amma na ji dokta yana cewa kan ƙanƙanin al'amari, duk da ba su turo maka wannan ɗin. Amma dai yana daga cikin abin da ya kamata saboda manzan Allah girmansa a wajen Allah girmansa a musulunci na daban ne daga cikin maganganun da ya yi cewa ɗan gidanku ne ɗan garinku ne eh, wannan ah, kamar ah, ah, da kake magana an turo da wannan bidiyo bari mu ji inda wala Allah za ka gani eh. annabi suke yaƙi ba da muke yaƙi da risalar shi to in kana so annabi risalar za ka so ka tsare ta ka tsare risalar ba ka tsare ba za ka zo ana wahibbin rasul dan gidan garinku ne dan uwanka ne risalar ce ake so a tare duk mai son manzon Allah so na gaske zai tsere risalar domin risalar ce da ita ake yaƙi amma da dan ta shine kaga Abu Talib kafiri mushrik amma yana son shi domin dan uwan shi ne amma sauran fa sun ƙi shi dan mai dan risalar to hatta maganan son annabi ba mu san son annabi ba wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum walladhina amanu ashaddu hubban lillah son Allah sai aka mai da shi zuwa kan son annabi shi sa annabi ce la tarfa'uni fawqa manzilin lazi anzala Allah fi kada ku dauke ni ku dora ni inda Allah bai dora ni ba son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai da'a wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda ya mai da'a ya Allah da'a in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuntum tuhibbuna Allah to mun ji audio sa a nan yana nufi annabi dan duka wannan magana mun ji yayi na to akan duk da ban sauka wancan layin ba zan zo kan wannan din saboda akwai dan abin da ke so in karkare a kansa akan hukuncin wanda ya taba alfarma din na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ne bayani ya ɗazu da ma na faɗa cewa kisa kuma wannan kisan sunna ce ta ruwaice shi alhafiz imam muslim ya ruwaita akan ka'ab ɗan ashraf shi kuma imam bukhari ya ruwaita akan mutane biyu abu rafi'i da ka'ab ɗan ashraf ɗin dukkansu manzon Allah ne ya tura aka je aka kashe su hmm. saboda haka sunna ce ta manzon Allah hukuncin daga gare shi aka cira <clears throat> bayan nan kuma kamar yadda muke bayani ta fuskar ruwaya na abin da malamai wanda musulunci ya yadda da malantansu suna ta yadda cewa su ne malaman musulunci imamul bukhari uh, imam muslim da sauran uh, malamai dai masu ruwaya duka kaman abu dawuda suleimanu dan ash'as a sijistani duka sun ruwaito akan taɓa manzon allah kawai ƙarewan kwana ne kuma wannan hukuncin ana zartar da shi ne ba maganan jira in dai mutum ya taɓa annabi ko ya yake da shi hata ko da mahaifinka ne in ya taba annabi musulunci bai ce ka ɗaga masa ƙafa a yaƙi na bani mustalik inda manzo Allah har ya samo mata a cikin wannan hidimar yaƙi din a wanda yake <clears throat> wannan yaƙi ya faru wani bawan Allah ko ce wani halittar Allah dan ba a kiran wanda bai bi Allah ba da matsayin bawa na Allah Abdullahi dan Ubay dan Salud ya saki kalmomin da ba su dace a faɗa ba ya nemi tayar da tsohuwar gaban da aka manta da ita na zamantakewa tsakanin mutane. A wannan magana da ya yi aka ɗauka aka gaya wa manzon Allah wanda Zaidu dan Arqam cikin malamanmu na sira Ibn Hisham al-Mu'afiri wanda yake ƙarin ne wato tsaran imamu shafi zamanin su ɗaya abokan karatu ne a tare suna gaba da su imamu bukhari ya kawo mana wannan uh, munasaba ɗin inda zaidu dan arkam ya zo ya gaya wa manzon Allah cewa naji abdullahi dan ubay ya faɗi wasu maganganu a kan kaya manzon Allah saboda saɓanin da ya faru a gefen rafi garin ɗiban ruwa tsakanin mutanen mutumin Makka da na Madina. Abin da yake cewa shine kawai ku kawo baƙo garinku, ku fifita shi a kan ‘ya'yanku da iyayenku, sannan kuma ya zamana babu wani abin da za a yi sai abin da ya ce, Wallahi la in ana ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu Za a koma madinan sai maɗaukaki ya kori makasanci. zaidu dan harkam yana, yana matashi dan shekara ashirin abin nan ya take shi ya ji ran shi ya ɓaci sai ya taho sai gaban manzan Allah ya ce abdullahi dan ubai dan salula ga maganganun da ya faɗa a ka ya manzan Allah manzan Allah ya ce a kira shi aka kira shi ya rantse ya ce bai yi wannan magana ba hmm. bai yi wannan maganan ba shikenan sai labari aka ci gaba da cewa kazaba zaidun rasulallah to zaidu da ya yi wa manzon Allah ƙarya kenan shi kuma sai hankalin shi ya tashi ai ba a bar gurin ba da dadewa Allah ya turo da sako ta hannun mala'ika Jibril alaihi salam ya tabbatarwa da manzan Allah abin nan da Abdullahi dan Ubay ya faɗa ya faɗan maganan zaidu gaskiya ce. Ya yi kuskure ya zo ya tuba. To, girman kansa da munafincinsa ba su ba shi daman ya tuba. Ɗansa da ya samu garanti daga Allah ta hannun wanda ya fi kowa gaskiya shine manzan Allah cewa lalle babansa ya faɗi wannan maganan sai ya zo gurfana gaban sa ce, ya rasulullah to jama'a ku hakuri kamar da maka kashe shi Abdullahi na shek da ka da ka mai ah, ba mu ji ba network ya baka matsala mhm eh ah, shi wannan Eh. wannan sahabi da ya uh, wannan mutumi don ba za mu ce sahabi ba wannan munafiki da ya maganganun da ba su dace ba sai Allah ya tabbatar da cewa abin da ka gaya wa manzon Allah din ya faɗa shikenan aka ce ya zo ya tuba ya ba manzon Allah haƙuri ya juye kansa don girman kai lawar usahum wa hum mustakbirun yasudduna wa hum mustakbirun kamar yadda aiki a cikin suratul munafiki shikenan sai ɗansa ya zo gaban manzon Allah ce to ya rasulallah yanzu yanda za a yi ni ina ganin abin da ya dace da mahaifina fa kisa ne kuma in za a yi kisan ni ne ya kamata in yi saboda tsakanin ɗa da mahaifi wani abu ne mai nauyi in wani ya kashe shi a cikin al'ummar musulmi wata ran abin zai rika so samun rai amma in ni ne na kashe na ɗiga wa cutar magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyale shi ai ya wuce ya wuce ya kai abdullahi da abdullahi wannan magana takaice alfarman manzon Allah babu wani wanda zai taɓa ta sannan ya samu sassauci a musulunci ta ɓangaren bashi kariya ko kiyaye alfarmansa kowaye ya taba kawai abinda Allah ya ce ai kace kace da shi Allah yana gaya mana cikin suratul azab la in lam yantahi wal walladhina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalina mal'unina ainama suqifu ukhizu wa qutilu takatila ce idan har munafikai saboda shi munafiki dama ai ba zai fito fili ba wanda ya hmm. fito fili wannan mun hukuncin shi kawai za mu gama masa aiki idan munafikai masu munafinci da sakin maganganun da za su samar da hayaniya ba su hannu sun daina ba wal murjifun da masu irjafi farfaganda kenan hmm. a cikin madina ba su daina ba naka bihim za mu baka dama kan siya manzan Allah wace dama ce a musu yanda ake wa kabewa a daddatse kawunan su kawai me yasa jinin su lalatacce ne halaltacce ne mal'auni na aina masu ki tsinannu ne duk inda aka same su duk wanda aka taba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ba da kariya ko kuma ya nemi ya ɗanyi onalbitin a cikin maganan sunansa tsinanne in ji ƙur'ani kuma abinda da ƙur'ani ya kira a kansa kisa ukhizu wa tilo, a kama su kawai a kashe a wannan mun ɗauki ɓangaren farko kenan hukunci a musulunci ba ijma'in sahabbai ba ne magana ce ta Allah maganan manzan Allah ne wanda ya zake shi a kashe shi wannan abin da manzan Allah ya tabbatar sai kuma bangare na biyu wanda shi ma magana zan yi a kansa insha Allahu yanzu abin da ya faɗa akan manzan Allah cewa ɗan gidanku ne ɗan garinku ne wannan sunan shi tankisi a ah, sunan shi keta alfarma cin mutunci izgili shi kuma a musulunce duk wanda ya kalli ɓangaren risala ba sai manzon Allah ba kujeran annabta kujera ce mai girma dukkan ayyuka na addini sun ta'allaka ne akan yadda kake kallon kujeran daga nan za a karba ko kuma a ki karba wa mutum hmm. Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratun nisa alaƙan mutane da ubangijinsu ta fuskan addininsu zai karɓa ko ba zai karɓa ba Allah ya fada a cikin suratul ma'ida wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumu abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa shine ina tare da ku ya ku taron masu imani. Amma ga waɗansu abubuwa da nake lissafinsu a jere. Zan kasance tare da ku ne lokacin da kuka zama masallata. Bayan sallar nan kuka cire haƙoƙin dukiya ta zakka. Bayan nan kuka yi imani da manzannin Allah sai ce wa'azartu kuka kai ƙarshe a wajen girmama su. Don Allah, mutumin da zai kira manzan Allah ya ce masa ɗan gidanku ne hmm. ɗan garinku ne ya girma manzan Allah ma'ana matsalar manzan Allah ba tasa ba ce manzan Allah a gurinsa mutum ne gama gari kamar kowa kenan a duk lokacin da kore koreni ya fito tsakanin mutumin da yake da'awan addinin musulunci a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko tare da littafin manzan Allah ɗin ko tare da shi Allah maɗaukakin sarki sunan wannan ridda aka Allah ya faɗa a cikin suratu tauba kamar yadda shekul islam a allamatu Shek ibn taimiyyatul harrani shi da kansa ya faɗi cewa ailam anna nawaqid al-islami ashara ka sani ya kai musulmi abin da ke warwarewa mutum musuluncinsa bayan da musulmi ne a kira shi da arne kamar fir'auna ko hamana shi abubuwa ne guda goma ga su farko izgili ga Allah ayar Allah manzan Allah ya dinga jerawa ya ce muzaharatul na alal musulmi mutum ya taimaki musulmai ya taimaki kafirai akan musulmi ridda ne hmm. farko shine qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ka tambaye su ya kai mai tambaya shin ga Allah ne ko ayoyin Allah ko manzan Allah da ya aiko kuke izgili kuke ɗaukansu kayan wasa ce guda uku nan ga su in ji Allah madaukakin sarki in kuka yi wa Manzon Allah wasa ko izgi ko ayar Allah littafinsa aya ɗaya daga ciki kai ɗauke ta abin wasa ne ko ba wani abu ba ne wanda ya kamata a ba ta tsarki na musamman da daraja na musamman ko shi manzan ka ɗauke shi mutum kaman sauran jama'a Allah ya ce in haka ya faru da ku ko da kuna sallah kuna azumi ga haji ga zakka ayyukan addini duk kuna zuwa ayi tare da kula ta attaziru kad farto ba da imani kar ku kawo wani hanzari ba ku da abin faɗa sunan ku kafirai yanzu amma a baya sunan ku masu imani yanzu kun koma kafirai mm. da haka a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa ce ta musamman ake so ba ma shi a kansa zatinsa ba kamar yadda shi yake cewa addinin za a riƙe ba damuwan kafirai ba ne a girmama a menene a ɓangaren zatin shi manzan Allah dama addinin suke ki wannan ba haka ba ne sabon manzan Allah ba su fahimci haka ba dukkan malumanmu na musulunci kuma ba akan haka suke ba malumanmu na musulunci gaba ɗayansu yadda suka tafi duk abin da yake da alaƙa da annabi shi na daban ne Duk abin da ya shafi manzan Allah. al al-Bukhari cikin littafinsa a sahihu musamman ya rubuta babi ce babu salati fi saubil ahmar. A ciki zai kawo mana wata alaƙa ce ta zamantakewan sahabbai da manzan Allah da irin yadda suke kallon shi manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam. Ya karbi hadisin ta hannun Abu Juhaifa. A ah, Abu Juhaifa ya ce na ga manzan Allah na ga ladanin manzan Allah Bilal ɗan raba. Hmm. wannan wanda yake a mu'azin mai kiran sallah na manzan Allah bawan da na Abubakar ya sannan kuma mai matsayi mai girma a cikin wani addini na musulunci. Abu Juhaifa ya ce na ga manzan Allah Bilal ya fito masa da abin yin alwala. ce bayan ya fito da abin yin alwalan nan na manzan Allah annabi ya ɗauki abin alwalan yi alwala ya ce sai na ga wani abin da ya ban mamaki mutane suka yi cincirin su tarin yawa kowa da ko tsalle yana son zai ɗauki wannan abin alwalan manzan Allah cewa kadu yaftatilun kamar za su yi fada kada uba fa in uban ya zo in dan ya dauka in baban ya ce ba ni zai ce a annabin ya taba abu ni ma albarkan da ke nema ba ya ce to shikenan bayan mai nasara ya dauka ce su kuma sauran sahabbai sai su koma gefe su jira wanda ya alwala da butan manzan Allah in ya gama sai su zo jikinsa. Hmm. Da taɓan wannan ruwan na jikin wanda ya alwala da butan annabi sallallahu alaihi wasallama suna shafawa a jikinsu suna neman albarka kaga yadda sahabbai suke kallon manzon Allah ke kuma akan malaman musulunci gaba ɗayansu suka tafi saboda haka annabi kujeran da Allah ya kira masa a zukatan masu imani shine ka girmama shi ka so shi ka kare shi fiye da duk yadda za ka kare kanka Hmm. idan aka ce ga wani annoba ko ga wata bala'i ta taso kafin ka kira wani kafin ka nemi wani ya gudu ina tunanin kai ne a farkon mai guduwa ko sosai amma abin da Allah ya faɗa a kan haƙƙinsa sai ce annabiyu aula bil na min anfusihim matsayin manzon Allah a tare da masu imani shine wato yana da kujeran da ka zaɓe shi ka bar kanka kawai shi ne abin da ake so a tare da musu ka ji duk wani abin da za ka kare martaban ka to za ka kare martaban manzon Allah sama da yadda kake kare kanka wannan shi ne abin da musulunci yake akan ma'aikin Allah sallallahu sannan a daga cikin maganganunsa duk da ina jin kamar ba a sa shi a abin da aka turo maka ba na'am ya ce idan an zagi manzon Allah abinda ake so a yi haƙuri ne ko dar a rabu da wanda ya zagin ya zama ya ci bilis kenan ya ci banza ya wuce haka ya faɗa har ya ta ya faɗa eh ma'anan ma'anan dai abin da ya faɗan kenan ba da wannan lafazin ba Ok. abin da mhm, yake cewa ah, Latubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kasira wa in tasbiru zalika min azmi umur ci dama kana jiran menene daga gare su kana son si salati ne ina faɗa abin da yake ya faɗa ne dama ba zagi kake jira su yi manzan Allah ba ai dama an ce za su zage shi saboda haka in sun zage shi abin da aka ce mana a yi shine muyi yi haƙuri bai fahimci inda ayan ta fuskanta ba ne. wannan dukkansu irin abin da yake tunani babban malamin musulunci alƙali, iya cikin littafin ashifa bi ta'arifi hukukil mustafa ya amsa waɗannan shubuhat din inda yake cewa akwai mutane da sun cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama a farko amma ba a ga ya hukunta su ta fuskan kashewa ba yace wannan ya faru ne lokacin da musulunci yana neman jama'a amma da musulunci ya yi ƙarfi al'umma ta samu to dukka wanda ya taɓi annabi ba a raga masa kafa kamar misali ibnu akhdal mai manzo Allah ya faɗa kansa ya ce uktuluhu wa in wajadtumuhu bi astaril ka'aba inda ibnu akhdal ne kuka ganshi kawai ku gawan shi ko da ya zo ya rike gimshikin Ka'aba masallaci mai alfarma kenan ko wanda cikin harami ana daga ma abubuwa kafa ba ce to ko anan kuka shi gama masa aiki saboda haka maganan a yi haƙuri a yi kaza a yi kaza an zagi manzan Allah wannan lokacin da musulunci bai da ƙarfi ne ba zai iya kafa dokokin ba ba za su yi amma lokacin da musulunci ya yi ƙarfi jama'a sun samu wannan an canza wancan hukuncin an yi nuska na shi saboda haka muna wannan muna faɗansa ne a matsayin nasiha gare shi a tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya riga ya aje wata ƙa'ida da ba zai shirya da mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a gurinsa bai da kima ba a'a Allah ba zai shiri da haka da fatan Allah madaukakin sarki ya sa ya fahimci abin da yake kai ɗin ba haka ba ne a musulunce hukuncin musulunci kenan a tare da wanda ya zaɓi manzon Allah ko da hukuma ko ba hukuma ba wanda yake da ikon ya ce ya yafe haƙƙin manzon Allah a cikin musulmi. Wajibin dukkan musulman ne su fito su kare manzon Allah. saboda haka sun gwada mana aikace mabiyansa sahabbai irin su abu dujana wanda kibiyoyi suka dinga sauka jikinsa har sai da annabi ce masa aujaba abu talha a gumurzon uhud a sun kare manzon Allah da rayuka sun kare manzon Allah da mutunci babu maganan yarda kamar yadda zaid yana hannun mushrikai an sa ranan yanka shi abu sufiyana yake zai zaid atuhibbu an Muhammadu inda na la'an wa an tafi ahlik zaid ga ka hannunmu zuwa an jima kuma za mu kashe amma barin tambaye ka yanzu za ka so a ce ka samu ka kubuta ka tsira da ranka amma ya zama da mun kama mai gidanka manzon Allah ya ce musu to a yanda eh a yanda nake a nan din nan yanzu haka in samu tsira a rayuwata in dai kaya za ta taɓi manzon Mala Abu Jafar san da zuwa. Da a ce kaya ta taɓa manzan Allah ni in samu in tsirin kukuta. Ce hmm. to gara a ce ni in mutu ɗin dai a hannun ku ya zama kun kashe. Hmm. Hakan kuma ya faru da shi. Na'am. ku ba bani dama zan yi sallah ka a biyu dan ni mai sabo da sallah in na gama kuma fa fa'alu ma badala da abin da kuke so ce na ba ku dama. Hakan kuma aka saboda haka alfarman ko da wasa sahabbai ba sa iya taɓanta a tare da abin nan ɗinsu har ma don tarbiyya <clears throat> wanda Allah maɗaukakin sarki zai ma habbansa sabani na zamantakewa tsakanin sayyidina Umar da Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhuma kowa yana da candidate ɗin shi wanda yake son wani jagoranci da za a bayar yana ganin ni ina son abawa ni. wannan yana ganin a'a ni wane nake so a ba farta fa'ad tuhuma, hatta kai ga sun yi magana mai zafi a tsakaninsu murya ya ɗaga mm. sayyidina abubakar yana cewa umar inna ma turidu khilafi ai ma na san yau ka zo ne don ka saba mun ce wallahi la uridu khilafaka ba haka bane baban humaira ni ban zo don in saba maka wannan abin da suka yi Allah madaukakin sarki ya kawo tarbiyan zama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u kun fauka sautin nabi wala ta lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an takhbada amalukum jama'a ya hakuri a network a gushen ne yana da damuwa ya kuri ya dawo yanzu eh zai dawo yanzu insha Allah wannan me dalilin shi a network ya dan bamu matsala ko eh a saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a bangaren sa bangare ne wanda Allah ba yi da irin wannan bangare na'am saboda haka Allah ya kira sahabbansa yake tsawata musu akan zama gaban annabi ce ya masu imani kada ku ɗaga murya gaban manzon Allah daga muryan nan gaban manzan Allah zai iya rushe muku ayyuka kuma babban masifan da zai faru bayan aikin ya rushe aikin ya ɓaci kai ma baka san ya ɓaci ba wa antum la tashkurun kenan saka gama addinin ka tashi baka da sakamako a wajen Allah baka san ya lalace ba balle ka tuba saboda ka a tare da annabi duk lokacin da mutum zai buɗe bakinsa to lalle ana buƙatan kyakkyawan ladabi ana buƙatar kyakkyawan ban girma a tare da manzon Allah ne gaba ɗaya shi Allah ta fuskan abauta masa hoton ba ta amfanin Allah ita kanta wannan risala ɗin gaba ɗayanta ta dogara ne akan bayan ba manzon Allah girma duk wanda bai girmama annabi ba sakamakonsa na ibada bai da amfani domin Allah bai ce ma kai sallah ko kai azumi ko kai hajji da sauransu dan za su yi ma Allah amfani ba a'a ya faɗa mana a suratul fatih inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira lituminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ya rasulullah mun aiko ka dan ka zama shaidan annabawa sun yi aikin da muka ba su annabawan da suka zo sannan ka kasance mai bushara mai gargadi ga wanda bai imani ba cewa zai samu mummunan sakamako wanda ya imani kai masa bushara da samun kyakkyawan makoma ƙarshen lamari lam lil aqiba me Allah yake nema a tare da mu ne sai ce lituminu billahi wa rasuli sirrin gaba ɗaya shi wannan aiken dan ku imani da Allah da manzon Allah din an kira Allah aka kuma kira manzon Allah sai ce wato azziruhu anan sai Allah ya ace lamiri guda ɗaya ya ce wato azziruhu ma ba da sai mu ce Allah da manzansa sai ce wato azziruhu malaman nahu suna cewa abdamir ya'udu ila aqrabil asma'i ilai shi lamiri yana komawa ya aiki ne akan sunan da yake mafi kusa da shi sai Allah ce abin da yake nema a tare da masu imani gaba ɗaya taukirin manzan Allah girmama manzan Allah a larabci za a ce waƙara azara naka ce azara balagafi fita azibi wato ya kai matuka ya kura girmama bawan Allah ya kai ƙarshe wajen bawa ne girma abin da ake nema a tare da musulmi kenan a cikin wannan addini akan janaba rasulullahi kuma haka gaba ɗaya al'umma ta kwarai ta rayu saboda ka yan musulmi muna masu kira ga dukkan kowane bangare a kowace matafiya a kowace mashaya kake lalle kasancewa wannan addinin ba zai zauna ba sai manzon Allah ya zama mai mutunci a wajen a duk lokacin da manzon Allah ya yi arha a bakin ɗan uwa musulmi to ya sani ba addinin Allah madaukakin sarki yake da wannan ya sa a sayyidina Umar dan Khaddab a lokacin da yake rike da kujeran khilafa mutane da yawa an sun haifi suna a suka kai musu haihuwa suka sa ma yaron suna Muhammad sai ya zo ya ce ma canza sunan Mm. ba zan yadda ka kiran wannan ɗan naka da wannan sunan ba kila ba za ka iya kare martabar sunan ba na'am me yasa wannan fahimta ce ta sayyidina Umar ko kuma ya karbi wani umarni daga manzon Allah a hadisi ne daga Anas dan Malik inda manzon Allah ya faɗa akan haƙƙinsa kujeransa ya ce za san mai tumul walada Muhammadan fa akrimu wa wassi'u lahu fil majlis wala tuqabbihu lahu wajhan idan kuka samu yaro jariri Allah ya yi muku kyauta da samun karuwa ta haihuwa kuka sama yaron suna Muhammad da ku girmama wannan yaro a majalisa in ya zo ku buɗa ku bashi gurin zama ba fa shine manzon Allah ba sunan manzon Allah kawai ya ci albarkaci sannan ya ce wala tu da wajhan kar ku ɓata rai a gare shi murmushi da sakin fuska da girmamawa hmm. abin da bangaren manzon Allah wato wa kina yi wannan magana cewa zamanin manzala zaman bayan manzala sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda aka sa masa suna da Muhammadu wannan suna mai girma in aka zo wurin taro kawai a girmama shi a girmama wannan in an zo wurin girmama wannan kyau na'am in dai sunanka Muhammad ne to lalle akwai haƙi na musamman na sunanka ya girmi sauran sunan al'umma musulmi tana mm. buƙatar a girmama mm, mm. saboda haka al'umma musulmi aka yi haka kiran ko shayi eh zamanin sahabai sayyidina Umar yana hana wa mutane su sa suna Muhammad dalili yakan ce kar su kasa kare alfarman wannan sunan to amma wannan yana nan har yanzu kenan duk wanda zaka sa ma ɗanka suna wannan suna ya kamata ka shirya girmama wannan yaro. Ka shirya ka san akwai aiki a gabanka. Na'am. Na'am. Eh, In dai za ka sa suna Muhammad to ka san lallai ba kamar a ce wane ne sauran dai sunayen da muke sawa ya bambanta da waɗannan. Lallai hmm. akwai bukatan da ba sunan martaban wanda aka sa domin sa. Aka Allah mu da haka manzo Allah ya yi mana wannan. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Na'am. Sabida haka a bayan nan abinda za mu ƙara jawo hankalin al'umma a kansa dukkan malaman musulunci a kowace irin tafiya suna da zafi a lokacin da aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi Hatta Shekul Islam Ibn Taymiyyah Harani wanda shi dokta yana cikin tafiya a kan fahimtansa. Na izala, okay? Eh, musamman ya rubuta littafi wanda ya sa masa suna asarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi kan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ba daga manzon Allah a haƙinsa ko ubanka ne ya taɓa ka ci uban shi wannan shi ne ga'ida din a musulunci hmm. kamar yadda sahabi ya zo gaban manzon Allah ya ce ba ni dama in yi gawan ubana to haka yake akan musulmi idan har mutum ya taɓa manzon Allah ko ubanka ne ka ci uban shi wannan shine koyarwar da sahabbai suka tashi da shi a gaban manzon Allah din sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da soyayya a tare da shi da kuma kariya a ɓangaren sa a kamar yadda magabata sahabbai suka sayar da kawukansu da rayukansu ya zamana kawai ba su da kowa din sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ga a ce manzan Allah ya ji canjin jiki zazzaɓi ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai akwai wanda in aka ce annabi yana ciwo shi ma sai kama ciwo mm. kamar me kamar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu zazzabi mai zafi ya samu manzan Allah sai aka cewa sai na abokar manzan Allah baya jin daɗi eh ce ban ga ta zama ba sai garzayo sai gidan manzan Allah yana zuwa ya kalli yadda cikin ya zafi shikenan hankalin shi ya tashi sai ya koma gida shi ma sai ciwo ya rufe shi hmm. ah! manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sauki ya ga masa ai abubakar ne ya zo duba ka jin daɗin zuwan sayyidina abubakar saboda ƙarfan soyayyar da ke tsakanin shi da manzon Allah da ke sai annabi ne ciwo ciwo ya bata hmm. ciwo ya bace a tare da shi sai ya garzaya sai gidan sayyidina abubakar yana zuwa yana numfarfashi da kyar jiki ya yi zafi saboda ciwon manzon Allah ne ya shafe shi ma'ana in kana ciwo ni ma tare za mu ciwon kenan sai aka cewa Abubakar da manzon Allah mm. eh ta ce to ai shikenan na warke take ka ce cewa maridul habibu fa utuhu Allahu akbar fa waritu min hazari alaihi eh. shafal habibu fa adani fa shafaitu min nazari ilai. Mm. ya ce masoyin nawa wanda ban da kamar shi ya yi ciwo sai na je gaishe shi ce fa maritu min hazari alaihi Tsorona na akan rashin lafiyarsa ni ma sai na koma mai ciwo shafal habibu fa'adani masoyi ya warke sai ya zo gaishe ni fa shafaitu min nazari ile. ce ina kallon fuskar shi sai na ji ciwon baya na Allahu akbar saboda haka shi manzon Allah to yana da wani haƙƙi na bangaren girmamawa da soyayya wacce take da mizanin da shi ya bayar da kansa ba wai ni da kai za mu zaɓi irin san da za mu yi wa manzon Allah ba akwai masoya da dama wanda sun yi abubuwa daban-daban a cikin tarihi a masoya da dama sun yi soyayya kala-kala wanda yake akwai abubuwan ban mamaki zan ɗan kawo labarin akalla mutum biyu sannan a yi bayani akan ko irin wannan kaiwa manzala a musulunci ba karɓa ba hmm. baka kai ba a mizanin soyayyar ake so a ga wani babban mawaki kuma babban masoyi da ake kira majnunu laila abin da hmm. yake faɗa akan masoyiyarsa cewa afallahu allaila wa in bi fa inni wa in lam tujzini ghayru ai ce laila ce Allah ya yafe mata ko kashe da tai Allahu akbar yace ni a yanda soyayya na take a kanta da ƙarfi ce wallahi ba zan taɓa cewa laila ta yi kuskure ba mm. haka wannan mawaƙi yake faɗa ya ci gaba da magana cewa ya na tub an zikiri laila wa hubbiha wa ma khaladi an zikiri laila bi ya ce mutane suna ta damuna kai kai mulawi hudan kai. wai ba za ka dawo daga rakiyan soyayyan nan da kake yi wa ita laila ba wanda kake cewa ko ta kashe ka daidai ne ya ce wa ma khaladi an zikiri laila bita'i ce zuciyar nan nawa ba mai dawowa ba ne ba ta tuba akan san manzan Allah a san ita laila din a kalli abin da ya faɗa cewa ya yi wahala ba yake sha a cikin soyayya ya zo gidansu babanta ya ce ba za ka ganta ba koma ba zan baka ‘yata ba kuma ba za ka ganta ba. Ya zauna da yunwa, ya kasa yin wanka, duka akan masoyiyan da in ya zo za a ce ba za ka ganta ba. Hmm. Aka ce ka kyale ta ce, na wannan kuna ce kun fahimci kuskure ne. Ya ce iyakan abin da kuke gani na zo ba za mu samu ganin ta za a hana ni. Zan zo an baro gidan iyayena ban ci ba ban sha ba ba wanka kaina ya ya mutse kowa ya ga ne yana ɗaukar mahaukaci ne na gaske ni ba mahaukaci ba ne kalau nike ce to amma dai ku sani wai don wannan wahalan karamin abu ta kashe ni ma wallahi iyaka an ce sauka lafiya lailata to idan kai wannan akwai masoyin da zai iya yi wa masoyiyansa irin wannan soyayya a yanzu da wahala haka nan hmm. wani mu'ammar ya taho da ɗan maraƙinsa ya siyo shi dukushin maraƙi mai tashin lafiya wanda aka kiwata zai girma ba ƙaramin girma ba sai aka dan shi ya tsaya kuma ya ce ku bani aran wuka ka ce me za ka yi ce ku dai bani mana ku gani masoyin busaina ce me za ka yi ce ku dai bani sai aka bashi kawai ya ɗaure ɗan maraƙi ya yanka shi suka ga ya jawo maraƙin nan ya aje gaban wani bakin kare to kai da in ka ɗan samu yanka goma ma ka jefa ma wannan karen ai ka gama mishi aiki ce ayya ai yayi kama ne da karen anguwan budurwata shi yasa ya cancanci wannan girmamawa daga gare ni Allahu akbar. Hadda wannan sayayya in kai wa manzon Allah a mizanin san manzan Allah da girmama Allah zai ce ba hmm. ya ake yi ya za a yi imam muslim ya ruwaici hadisi daga abu huraira inda manzan Allah yake cewa min ashaddi ummati li hubban yakununa ba'di daga cikin masu tsananin soyayya gare ni al'ummata suna nan za su ta hukuma wallahi mu ne su bai abin da yake cewa ya waddu ahaduhum laura ani bi ahali su burinsa inda za a ce ga zo ka ga manzon Allah amma fa ba a kyauta ba sai ka ba da iyalanka ka ba da abin da ka mallaka ya ce wallahi zai yana da burin zai iya hmm. irin wannan soyayyan ake so yawa manzon Allah duk lokacin da kake son manzon Allah a irin wannan soyayyan to ai baka da mai girma a wajen ka kaman shi ko zai zama dama komai naka na sani haka ake son musulmi a tare da Allah Allah ya saka wa Sheikhul Islam malamin malaman duniya gaba ɗayansu wasilatul wasa'ili Alamatu singala inda yake tarbiyyan al'umma musulmi akan irin yadda ya kamata su yi alaka da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Ibrahim yana da waɗansu amare guda biyu Ummu Kulsum Maryam yana ji da su ‘yan lelansa ne. Amma in ana maganan manzan Allah sai a ga ya manta da su ma sun koma kamar bai san akwai su. Me yasa sai ya ce asartu kubbal Mustapha duna ghairihi walau ummi kulsumin walau kana maryama da musulmi abin da ake so tare da shi kenan hmm. ya ji in dai akan annabi ne kawai in ya so ta bare kawai mhm. babu maganan taɓan wannan bangaren a zauna lafiya duk wanda yake son ya zauna lafiya da mutu ya zo ya zauna da manzon mu cikin mutuntawa dama abin da mu addinin mu yake kenan a cikin musulunci babu cin mutuncin ko da kare ne ma balle kuma dan adam dan adam din balle kuma a ce mai girman wasu ne a musulunci ba a yarda ka zagi fasto ba a zagi ka ba a yarda ka zagi fada ba balle a ce kuma ka kai ga annabi isa alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tasubban ahada kar ka zagi kowa Saboda haka muna kira ga 'yan uwa abokan zama na wannan ƙasa ta mu Najeriya Kiristoci su kiyaye mana alfarman manzan mu kamar yadda nasu manzan dama mu a gurinmu namu ne tare da kare alfarmansa muke. Saboda haka domin a samu fahimtar juna da zaman lafiya lalle su daina taɓa ɓangaren ma'aikinmu duk wani abu wanda yake na addinin mu ne mai daraja a gurinmu to muna kira a gare su tare da ba da shawara domin a samu zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'umma musulmi gaba ɗaya cewa kullun lafiya sallallahu al'afiya ce ku roki Allah madaukakin sarki ya ba ku zama lafiya Sabida ka yan uwa Kirista su sani mu dukkan musulmi muna ganin kiman abin da ya shafi addinin su ba ma aibatawa iyaka dai muna nuna muku ga abin da muka fahimta a matsayin shi ne gaskiya a wajen kuma a tare da namu ibadan da addinin namu duk abin da yake da girma ku rika girmama shi a wajen sannan muna ƙara kira ga dukkan 'yan uwa musulmi masu da'awa dukkan wanda zai yi wa wannan addinin musulunci aiki ya sani cewa sai fa manzan musuluncin yana da kima a gurinsa sannan wannan a da'awa tashi za ta kasance ta Allah madaukakin ba abin da Allah zai yi da kai matukar manzan Allah a gurinka ba kowa ne lalle ne wannan ka'ida ce muhimmiya mai girma wanda duka littattafan musulunci suna maganganu akan kan Allah sallallahu alaihi wasallama alfarmansa abin karewa ne kuma ya yi umarni ma farkon abin da ake so a koyawa zuri'an da Allah ya bada kenan. Hadisi ne wanda daga Anas ɗan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addibu auladaku ala salasi khisalin ku yi wa ‘ya'yanku tarbiyya akan ɗabi'a guda uku farkon abin da ka fara tunani a matsayinka na musulmi ƙila ka fara tunanin sallah ko na'am za ka bi Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wannan littafin ba shakka gaskiya ce kayan Allah ne shiryan masu tsoron Allah suwaye yace waɗanda suka yi imani da abin da yake ghaib da sauran boyayyun al'amura da shi Allah kansa madaukakin sarki sai Allah bayan imani kawai sai ya jera maganan sallah haka nan ka duba farkon suratul mumini a farkon suratul muminin zaka ji Allah madaukakin sarki na ce qad aflahal mu'minu allazina hum fi salatihim khashi'un lalle masu imani sun samu alfalahu babban rabo suwaye Assalamu alaikum. su ne waɗanda suka kasance masu kusho masu yankwanewa tsoron Allah za ta sa ka kan ba su da rai in suna sallah amma abin da ake so ka fara koyawa ɗanka duk da wannan matsayin da sallah take da shi mm. sai zama na manzan Allah bai fara da ita ba me yasa sallan ba za ta yi amfani ba idan ba annabi a ranka in girma da soyayyar manzon Allah ba sa tare da kai to sallanka ta kasance exercise motsa jiki kawai kake yi daidai kake da ɗan kokowa ko mai shiga filin dambe a sai ce hope na biye ku abin da ya ɗauka karan farko sai ce tarbiyyan ‘ya'ya a fara koya musu san manzan Allah wa hope ahli baitihi da san iyalan manzan Allah ɗin. Sabida haka, ashe ibada gadan zaman gadan a ƙashin bayan zamanta kawai manzan Allah ne sallallahu alaihi Ya ka ɗauke shi Allah ya karɓe ka, da girma kake kallonsa Allah ya ɗauke ka, babu girma kake kallonsa Allah ya raga-raga da kai. A Abdullahi bin Ubay mai yin sallah ne. Zakkan ma da ta kai ga a masallacin manzan Allah. Idan aka zo saboda matsayinsa a Madina ne wanda yake miƙewa sai yayi manzan Allah jinjina da kirari. Irka ya khairal bariya au ka ya wanda babu irinsa. Amma da yake a ƙasa yana yin wasu ayyukan banza yana suka manzan Allah. Yana taɓan alfarmansa a ɓoye kafin asirinsa ya tonu ya ya ƙare abin da ya faɗa kalma ce ta reni na eh to lokaci ya harare eh, ko za mu kara maka alhamdulillah Allah ya san. sa mu kara maka minti biyar kamin mu bude layi shayi to alhamdulillah eh bismillah ah annabi sallallahu alaihi wasallam wancan mutumin da da yake da matsayin shine mai kirari a masallacin manzon Allah ta Madina amma maganganun da yake yi kuma da shi ake yin sallah ba su da kyau akan annabi annabi zai tafi jeshin usra wanda ake kira yakin tabuka sai yake magana cewa garra muhammadun ashaba ya ghazwa bi banil asfar hain ce kai muhammad ya ruɗi mutane fa yana tunanin yaƙi da rumawa abu ne mai sauƙi fa wallahi laka anni arahum maqluli fil filasfa ce yanzu kawai gani nake kamar an riga an je gurin har an zuba su a mari an ɗaɗɗaure su daga shi har mutanen nashi aka yi fada wa manzan Allah sallallahu alaihi to bai tuba ba haka ya rayu haka ya mutu ranar mutuwansa ɗansa hankalinsa ya tashi ya zo ya ce manzon Allah to babana dai kuma lokaci yayi kuma na san shi ba ɓoye ba ne a gurina na san irin zamantakewan da ya yi tare da kiriya manzon Allah sara yake ta baya sara yake ta ƙasa sai ka yi wata alfarma in ba haka ba ba zai kwanta a kabari lafiya mm. Muslim da Abu Dawuda da Buhari duka sun yanayin yadda mutuwan ta zo ya ce kyauta nake son riganka ya manzan Allah in kai ai masa likafani saboda ta cece shi daga bala'in da zai tarar da kabari hmm. Manzan Allah ya ɗauko rigan ya ce ba matsala ta ce ta zamo likafaninsa ka'idar Allah ba ka taɓa manzan Allah kuma shirya da kai kamar yadda in ka taɓa Allah manzan Allah ba zai shirya da kai ba shi in ka hmm. taɓa shi a kanshi ba zai damu ba amma in ka taɓa Allah zai damu in ka taba Allah Allah sai ya kyale ka in ka taba manzon Allah kuma ba daga kafa daga wajen Allah shikenan aka yi masa wanka aka yi komai sai sayyidina Umar ya zo ya ce ya Rasulullah a tusalli alaihi wa kad qala kaza fi yawmi kaza yanzu Abdullahi ne zaka ma sallah shine fa mai ce maka kaza da kaza a ranan kaza da kaza da dai ka bar shi kawai nake gani manzo Allah ya ce Umar sake mu riga ya sake shi ya ce abin Allah ya faɗa akan kan irinsa waɗanda suna tare da ni suna yin wani abu a ɓoye don duk wanda ya fito fili dama kawai kai ƙasa amma shi wancan a ɓoye yake yi idan aka zo aka faɗa kuma zai musa ya ce a ƙarya ake masa sharri ya ce Allah ya ce man istagfir lahum aw la tastagfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum mutanen da suke ma zagon kasa, ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara a wajen Allah ɗaya ne Allah baya shiri da wanda yake yi maka zagon kasa ya manzan Allah saba'in ka faɗa cewa Allah ka ji kanwa ne wanda shi Allah ya san makiyinka ne ba zai masa wannan gafaran ba duk sallan da ya aikin banza yake yi shikenan sai ce to Umar ka ji Allah ya ce su saba'in ne amma wasa azidu ala sab'i la Allah ya kula shi zan kara ya wuce saba'in din ta yi sai Allah ya tausaya masa aka gama komai aka tafi da Abdullahi ne bai aka sa shi a kabari kafin a sa annabi ya shiga ya share kabarin ya tofa yawunsa a jikin wannan rigan da take aka yi masa likafani saboda umar, zan Allah na daban Ya ce ku sa bayan an sa yace istaghfiru li akhikum ku roƙa masa gafara Allahumma ighfir li Abdullahi bin Ubay bin Salul Allah ya fiwa Abdullahi dan Ubay dan Salul wanda yake mun zagon ƙasa ba a gama addu'an ba Jibril ya sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan irinsa har abada manzon Allah kar sake yi masa sallah kar kai sallah a kansa wala ta taqum ala kabari kar ma ka tsaya a kabarinsa da nufin addu'a Allah ba zai lamunta da wannan shine wani arifi ke ce mana qarabinu ahli ad-din bil hubbi tuqbalan wa laysa li shanil mustafa din fanzura ce dukkan ibadun ma'abota addini akan sai da soyayyar manzon Allah za a karba duk makiyin manzon Allah ba yi da wani addinin da za a karba masa saboda haka yan uwa musulmi manzon Allah kujeransa kujera ce ta daban ba ta yi daidai da ka gama shi da wani mutum gama gari ba misali ba za mu kira gama gari ko sahabi kaɗa ko da zaran an zo tare da manzon Allah gama gari ne ba sahabi ba ka ko wani manzo ma na Allah ɗin ka haɗa shi ka ce kamar manzon Allah ne gama gari ne ka yi kuskure a wajen Allah wannan kafirci ne don Allah ya riga ya ware wannan kujerar don ita akai kome ita ce take kome babu wanda yake da wani abu wanda ya isa shi da Allah Allah ya don shi sai don manzan Allah din kawai wal kullu minhul kullu batnan wa zahira manzan Allah shine kome kuma ta hannunsa komen ya zo batnan can duniyar baya kafin a zo duniyar wa zahiran a yanzu kuma da muke rayuwa duk abin da kake gani wallahi dan manzan Allah muke samun waɗannan kila ka ce zancen mai waka ne ko in ka ce zancen mai waka ne sai mu ce a'a suratu ali imran da ta kuma imamul baihaqi sarkin rubuce rubuce na'am lokaci da yayi ku Allah ya samu dace Allah ya To jama'a alhamdulillah za mu bude layi in akwai tambaya akan zancen da malam yayi alhamdulillah mun ji zancen da malam yayi mana akan raddi na Shak Ahmad mahmud gumi allah saka wa shek uh, muhammad khamis uh, sani da albarka allah saka masa da alkhairi farkon zuwansa kenan a nan amma insha Allah ba zai zama ƙarshen zuwansa ba in Allah ya so ya yarda shi mun gode wa shayi sosai in Allah ya da shayi zai samu wasu maudu'ai da yawa da nake ganin za mu dan tattauna a kansu wannan uh, mun gode wa shayi sosai shayi Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi Ah, na ga in ba samu an kira bai na jama'a duk sun gamsu kenan yasa kira yana zuwa ne akan akwai ababen da jama'a ba su gamsu a kai ba shi kaga an kira an yi tambaya bi ma'ana in ba samu kira ba bi ma'ana an gamsu da duk ababen da shehi ya tattauna a kan nan kenan allah ya saka wa shehi da alkhairi shi sa jama'a za mu duba shehi mana ta'aliki na minti biyu ya mana addu'a a kan ah, karatun nan da ya yi. Allah sa albarka Allah sa mu samu abin alkhairi a ciki ah, kuma mun san alkhairi ne saboda abin da aka ce maka janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam dai da kai duka bamu da maganan faɗa a ciki samina ne wa atana sannan da shai ya zo nan ga duk abin da shai ya faɗa kun ga mun saka da bakin shai gumi da kansa yake faɗa Ahmad Gumi yake faɗa shai ya bada ya warware kuma shai ba ya zo ya faɗa mana maganan kansa bane innama ya zo ya mana magana ne a kan alkur'ani da hadisi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola amin wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki na'am kola ya sunan ka na ina ke kira sarki zaki sunana bashir awal to malam bashir awal kana tare da shek ah, sani akan wannan layi To sarki zaki mu ba abin da za mu ce sai dai godiya da fatan alheri sarki zaki. Masha Allah, masha Allah. kuma muna bar adda a gurin malam sarki zaki sannan Allah ya saka mashi da alheri kuma muna roƙon duk mabiya wannan shayin su ma annabi salati hadiya zuwa ga Alai salo mai kankan sarki zaki sallallahu na gode su sai Allah ya saka maka da alheri mun gode Allah ya ji kan Allah ya ji kala ya saro mai kankan muna godiya Allah ya saka da alheri da wannan karatu da malamai mana amin ya rabbi amin summa amin amin to huta lafiya sarki zaki jama'a shai zai mana ta'aliki ya yi mana addu'a kaman kan da wannan bawan Allah suka roka to bismillah shek to alhamdulillah dama karatun namu kamar gaba biyu ne tabbatar da hukunci na musulunci akan wanda ya taba janaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce hukuncin daga manzon Allah madaukakin sirri a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga bakinsa mai tsarki A mun kawo hadisi a cikin sahihu muslim wanda har mun ba da nambar hadisi na 1801 akan musulunci ya tabbatar ta bakin manzan Allah dukkan wanda ya taba alfarmansa ya koma gawa hmm. sannan kuma a za a ɗauki hukunci ta fuskan doka na nufin hukuma kenan idan kuma ba ɗauka ma ta fuskan doka ɗin ba kamar mutane suka yi gaban kansu a mun bayani akan cewa alhafiz wanda dukkan malaman hadisi na sunna in suka ce hafiz suka yi shuru to ba sa nufin kowa sai ibnu hajar ya faɗa cikin littafinsa fathul bari da yake sharhi ke cewa qala ibn batal walhujjatu hujjatu fil jawaz hadisu mu'az ce hujja na idan mutum ya zartar da hukunci ba tare da hukuma ba ya ah. gaban kansa nan ce hakan halal ne hadisin muaz li'annahu qatala al-murtadda duna an yarfa amrahu ila nabi domin mu'az ya tafi mai ridda ba tare da ya dauki abin ya mika hannun Allah to wannan shine a takaice gaba guda biyu wanda da muka tattauna sannan kuma sharhi ya biyo bayan su sai abu na ƙarshe da zan ƙoƙarin jawo hankalin al'umma a kan shi shine lalle ne al'ummar musulmi mu kasance tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne zai samar da albarka a cikin rayuwarmu shine kuma zai ba mu daman ikon gamawa da wannan duniya din lafiya ita duniyan gaba ɗayanta da lahira duk ya ne wanda yake na manzan Allah sallallahu Allah ya samar da su ne domin shi manzan Allah din don haka ko da mutum ya koma zuwa ga kiran ba kabari illa ya san waye manzon Allah in ka kasa sanin manzon Allah a duniya ba za ka san shi ba a lahira lokacin da kuma kake neman ka ci daga albarmansa duka malaman hadisai katiba na sunna gaba daya a kan tambayan kabari mala'iku shi mamaci mata kulu fi hazar rajul akan zababban mutumin nan domin marifa ka'idan malaman nahau To, jama'a kuya akwai network malam yana damunsa sosai gaskiya. Malam na da matsalar network. To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na gani mun kare da ah, karatu na yau kenan. In Allah ya kai mu gobe on the 26 uh, ah, February astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim jama'a alhamdulillah alhamdulillah in Allah ya kai mu gobe on the 26 June 2022 muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna to topikin da ya bamu yana da nauyin gaske ba mu san abin da yake nufi ba wai 'yan shi'a ku shirya akan akidanku shine zagin sahabbai na annabi sallallahu alaihi to ya nuna cewa wai 'yan shi'a ku shirya to me zai kawo me zai kawo Allah kai mu gobe lahadi karfe tara da rabi agogo na Najeriya on the 26 June 2022 in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh